أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله <clears throat> نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له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 masallacin alhaji abubakar bandado da ke nan cikin locus area argungu a yau za mu tashi annahar alhikima wato harin da shari'a ta yi game da caca caca eh, caca duk dai wani nau'i na caca da kuma musulunci ya haramta shi kuna ji duk wani nau'i na caca, caca ba ta da buƙatar sai an fassara maka eh? ba sai an ce maka kaza a caca ba kowa ya san caca eh? kowa ya san mai da caca to hannun da shari'a sai da malayin caca nan wannan na nuna caca haramci kuma za mu ji ayoyi da hadisai mm. Allah maɗauki sarki ya ambata a suratul ma'ida aya ta tara Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kuwa da suka yi imani namal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal ash-shaytan fastanibuhu la'allakum tuflihun Allah ce ya kuma su imani ku sani innamal khamr lalle ita giya wal siru da caca wal amsabu da kuma bauta ma gumaka wal azlam da duba irin wanda mutanen jahiliya ke yi na harakar amfani da alkalumma. Rijistar waɗannan duk ƙazanta ne malamai suka ce dalilin da ya nuna cewa haramun ne da Allah ya zana giya ya kiraye ta rijistar ma'anar rijistar haramun Allah ya ambaci caca ya ambaci botar gumaka ya ambaci amfani da alƙalumma waɗanda mutanen jahiliya ke jefawa na neman sa'a Allah ce duka waɗannan ababe guda hudu rijisu wato haramun kuma min amal shaitan aikin shaitan kenan duk ga yana ta sha mina na nan na eh ta ta aikin shaitan domin kana son ka samu arziki ba tare da ka wahala ba don ba wata hanya wadda mutum zai iya neman kuɗi ba tare da ya wahala ba da zaune ya samu kuɗi ya sai mota ya yi hajji kamar caca Allah ce min amal shaidan suna daga cikin ayyukan shaidan <clears throat> fastani buhu ku nisance su la'allakum tuflihuna don ku rabauta ma'ana wanda ka san babban rabo je wurin Allah ya isko sakamako mai kyau to wannan ga ababe gaba ɗayan su ya nisance su wanda ta tana cikin su to kaga yanzu ba wani wanda zai ce cikin mu bai san hukuncin caca ba domin an karanta a jiya wal maisiru malace caca huwal kamaru ita dai ce caca din kaga shi alkur'ani ya ce mata siru mai sur galibi mun shi kiranta da al'imaru caca bi ayye nau'in kala ta kowane irin nau'i an ka ta sunanta da caca ji ta kowane irin nau'i an ka da sunanta da duk abin da an ka da sunanta da caca inda an ka aza abu an ka ce gashi wanda ya kaza a yi mai kaza har ta irin wannan da yara ka yi a shi a ɗauki lamba na ta busa sai a ce eh, duk ta busa gaba ɗai naira goma goma take kalanda don nau'i da na caca amma an ka ce a'a ana sai suwa akan babba kaza ka kaza ka gaba caca ba ce mm. amma an ka ce a'a lamba kawai za ka ɗauka duk lambar sai ya naira goma su caci ta hatta da kasuwa abin da aka sai suwa sai ga hina ana sai da abubuwa bisa ga nau'i da caca to karbi da waɗannan abubuwa ka sai ka eh. wa qala ta'ala Allah sarki ya ce wala Akulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku tsakankaninku ta hanyar yaudara da ƙarya kaga caca hanya ce da zaka ci dukiyar dan uwanka musulmi ta hanyar yaudara da ƙarya da cin amana ba tare da kawo wahala ba zama guda ka tuɓe mutum ka mai zagidin har riga sabe da in ka mai alfarma kamar ya ce gida ne ya cire ta ya baka duk ana yi go ga an yi cace mutum har da riga sabe da kaga an ta ce yau baka samu sunna mota ba yau ka gare da mota ya ɗauku sabon mota sai kayan mamaki mota baka sana'a ce wanda ya saba bai iya bari sai muku Allah eh sai dace amma in babu dace da wahala mai tafi ya iya bari yasa kuna ganin ga wasu na hasan kai da cijansu ba su iya bari eh. ga sunan suna yi sun ana yara an kamara kamar su cikin kurciya da wargi da ne cewa nan gaba ai kurciya ce za a bari mala haka wannan sana'a za ta bin musun hayye kai ga hurhura akwai masu hurhura masu tashi ko mu ya kai shekaru na hurhura amma saboda rashin rabo bai bar wannan ɗabi'a ba Allah ya kare wannan yana suratul baqara aya ta ɗari ɗaya da tamanin da takwas annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna rijalan yatakhawazuna fi malillahi bi ghairi haqqi yace lalle wasu mutane suna kutsawa cikin dukiyar Allah suna ta da gaira haƙƙin ba bisa ga haƙƙi ba domin duk dukiyar da haganin duniyar da ta Allah ta Allah ne ya bada ta to amma Allah ya shar'anta maka yadda za ka iya hanyar da za ka bi ka ce ta in ka bi hanyar haram ka ce azaba Allah zai ba in ka bi hanyar halal ka tsira ko duk abin da Allah ya rubuta ka samu yinin da na yau sai ka samu ko ka yi hankuli ya zo ma ta ko ka yi gaggawa ya zo ma ta haram kuma ga hisabi za ka iso gaban Allah inna rijala zuna fi malillahi wasu mutane na nan suna kutsa a cikin dukiya Allah da gaira haƙƙin ba da haƙƙi ba annabi ya ce mun naru yau kiyama suna da takocin wuta na kiyama duk wanda ya da hanyar cace tara dukiya to wannan mutumin dan wuta sai dai Allah ya mai rahama ya yi wasu ayyuka na alhairi bayan ya shiga wuta daga baya a fitar da shi ya je aljanna don an ce mutum dan wuta na ba ana nuhin zai wani ba ma'ana ya yi aikin da zai shiga wuta da haka sai ya shige ta in ya shige ta ya yi zaman da ya kai daga baya ya hito sannan ya kai aljanar ɗin daga baya Allah ya kare wannan hadisin mamul Buhari ya fitar da shi malam ce kuma hadisi ne sahihi a a mawallafin littafin ya ce وقال صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي man la'iba bin nardishir wanda ya wargi da takardun karta ko wat ko kara ko duk waɗanda abubuwa bi da kuma ganin ana wasa da su irin yan abubuwa ɗauki hankali ko da ba a sa komi ba a zauna ɗiri a ƙi zuwa islamiyya a ɓata lokaci a shiriri ce rayuwar mutum da sai ga banza fa ka na masa saba ga yadda hufi lahaba khinzirin ne. kamar yari na hannu na cikin naman alade da jinin alade wato munin abin da ya yi kowa da ya san illa alade da haɗari ne to munin abin da ya yi ya kama da mutumin da ya turbuɗa hannu nai cikin naman alade da jinin alade wanda ya amfani da wannan abin da aka wargi da shi na karta ko na wasu ko na duk wani nau'in abin da aka wasa da shi irin waɗanda abubuwa irin su gem da sauransu na ɓata lokacin da na farko in ba haka ba to Allah wani yana sahi min bayanin wani da na amfani jam wanda aka yi kawai fa'ida na son kwaɗa fa'ida a duniya fa'ida ta duniya ko fa'ida ta lahira akwai wata fa'ida wanda aka samu ta duniya ko fa'ida ta lahira ba ta lokaci ɗaya na to ka gani bai ko ka ba ta mutum ya ɓata ba kai da lokaci da Mun mummuni bai haka shi mun muni in ka gane ko dai yana fagarniya na wajen neman duniya sai yaya zai ya samu kai ne abin da ya ci ko abin da ya tura ko kuma yaya zai ya gyara lahira ko da yace da bi'an mummuni mummuni ba zai da ya kai da cikin abin da ashiriri ta ba wanda zai bata mai lokaci ga banza kuma lokaci nan ta ya zai kuma lokaci nan hisabi ne za a yi ba yanzu ba ga mun zauna ba ta ɗin da za mu zama wurin nan minti talatin ranar kiyama za mu gawan da zama za a nuna mana alkhairan zama kamar da in muka zauna wani wuri na shiririta kuma haka za a nuna mana wannan zaman da kuma abubuwan da a ciki na haɗarin wannan zaman da muka duk wata sa'a da ta wuce a rayuwarka sai ai maka tambaya me kanka me suka yi wannan lokaci to kaga duk da mutane na ganin kamar wani ɗan abu na ɗaya na ɗaya kewa kana ɗan lace-lace ka tafi nan ka tafi nan kana ɗan sakewa kuma ka san wani abu sai shi ɗan ta samu sun jin sakewa haka da nishaɗi sai tana jin ɗan damar da haɗi cikin ta da yanzu ka saki yanda ka ga in baka sai makaranta ba ko lokacin lafiya kana shiga damuwa to haka nan mai caca da mai karta da mai war da mai duk abin da aka yi wallahi in bai sai majalisin da aka yi wannan abin shi abbai jin daɗi sai ya ce wannan wani bai samun karsashi da sakewa sai ya ce wannan wani Allah ya kare Allah ya shirya masu yi wannan hadisin imam muslim ya fitar da shi kuma hadisi ne wanda yake hadisi sahihi imamun nawawi yake cewa yana ƙoƙarin da fassara muna nardishin ya ce ruwan nardu nardu a jami'in mu'arrabu wa shirri ma'anahu haluwun wato dai irin wasanni na masu ɗauki hankali wanda za su hana maka shiga damuwa da sauransu wasa-wasa yanzu ya an ga zauna ana karta wuri ya an ka fara yanzu ga misali bayan gama su bayan wala malam sai goma sai baka ci abinci ba ka musamman baka ci abinci mm-hmm. Hadda yunwa an ɗauke Ka ba ka jin yunwa sai in an wace sai ka tuno a ah, ai ban karya ba to daga nan sai olsa daga nan da sai wasu abubuwa su biyo baya waɗanda za su yi sanadiyar halakar mutu Allah ya kare mu don haka ana son mutum ya nisanci waɗannan ababen eh. mawallafin littafin ya ce wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mallaba bin wanda ke wasa da irin waɗannan abubuwa na kayan wargi na shagaltuwa wanda ka ɗauki hankalin mutum ga addini ne su ɗauki hankali ne ga harkar neman duniya ce Ba kada a sallaha wa rasulahu hakika ya sa amma Allah da manzon shi duk wani abin da za ka ɓata lokacin ka wajen yi ne ba wurin gyaran duniyar ka ba ba wurin gyaran ka ba to wannan zaman da haka na saban Allah ka sa'a mu Allah ka mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka cikin waɗannan wannan hadisin Imam Malik ya hitar da shi ba hadisi ne sahihi saboda haka abinda ake nuhi waɗannan ababen dai a nuna mana haɗarinsu wanda Allah ya kadanta da rabu ne sai ya daina wanda Allah bai rubuta mai shari'a ba kuma ba yanda za a yi shiri don haka wannan babu bai da yawa kuma ya ƙare don haka mai a shawara muna iya tsayi nan mu shiga wani ko kuma a dai bashi haka nan hawan sati don an ga a shiga Eh? wasu ce a bashi haka nan wasu ce a ƙara ce a ƙara su yi hankuli tun da wasu sun nuna ƙosa ba mu sa abin da an ku bari mai hankuli mu takaita ne kuma haka ba sai akwai tambaya game da wannan matsalar sai baku dama a yi tambayoyi a kanta wanda adadin lura kuma yana iya wucewa wanda adadin tambaya game da wannan matsala da an ka ɗauko to kowa buɗe ziki sai a ba shi amsa abinda eh, muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa kurakurai Allah shi ya yi muna Allah shi amintar da mu ga abinda muke jin tsoro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh